shi dai gwamnan jihar adama muntala yako a wata makalar da ya mika kungiyar gwamnanin arewa ya fa zargi salon mulkin jonathan cewa ta kulla yakin kawar da yan arewa ta hanyar kisa cin zarafi da kuma nuna shakulatin bangaro game da matsalar tsaro da ya addabi yankin hakanan kuma gwamnan adama ya ce fa akwai abin duba da ma nazari game da abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan kama daga harin bam da aka kai abuja da kuma sace ɗaliban 'yan mata fiye da ɗari da aka yi a Chibok a jihar Borno baya kuma ga kisan maluma sarakuna shugabannin addini kai hatta ma da yunkurin kashe shugaban majalisar dattawa da ma wasu gwamnonin arewa da aka yi ciki har da shi gwamnan jihar Adamawan to ko me yasa gwamnan Adamawa ya fitar da wannan makala mai gauni Malam Ahmad Sajo da ke zama daraktan yan labaran gwamnan ya ce fa akwai dalili. Gwamna Murtala Nyako ne ya rubuta wa gwamnonin Najeriya saboda ya faɗakar da su abubuwan da ke faruwa sun fara kaman abu ne wanda yake a wani ɓangare na Najeriya a arewa maso gabas. Amma yanzu wannan taɓarɓar tsaro yana so ya cinye arewa gaba ɗaya. Kuma alal hakika idan ya cinye arewa gaba ɗaya yana iya komawa ya ci Najeriya gaba ɗaya. To shi faɗakarwa yake yi. kar wani ya yi zauna a cikin duhun tunanin cewa wannan abin ya shafi su wani ne bai shafe ni ba a takaice zai shafi kowane bangare na ƙasar nan idan ba mu ɗauki mataki a kai ba Shi ne abu na farko da wasiƙa ta kunsa abu na biyu kusa da aka mika wa gwamnoni shine ana musu kashedin cewa kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan yawa, har ya kusa ya kai za a iya kiransa kisan gilla jama'a sun yi yawa da suke ta rasa rayukansu sannan kuma babu wani abin da ake yi don a tabbatar cewa wannan abin ya tsaya haka. To shi gwamna yana faɗakar ne da cewa wannan harka ta tsaro tana ta yaduwa tana ta yaduwa kuma babu alamar za ta tsaya yanzu in ba gaba daya an tashi an miƙe an haɗa kai an haɗa ƙarfi da ƙarfe a ci a da wannan abin ba. yanzu dai tuni kalaman gwamnan jihar adama ya jawo cece kuce da matsokaci mr muhammad ismail ya ce fa akwai abin duba game da kalaman gwamnan. gaskiya maganar da in ya koyi bata da makankara na farko tukuna inyako babban soja ne sannan kuma na biyu a matsayinsa na yanzu matsayinsa na gwamna zababbe wanda kuma shine chief security officer na jiharsa ba da za a yi magana a ce maganar ta tafi haka nan ba zai magana musamman a kan tsaro ba ya kasance maganar nan ba ta tushe sannan kuma idan ka in ka lura in ka lura a kullun ita gwamnati tana tana eh, tarayya ta nuna mana cewa ta dalilin yakin da aka yi ne a Libya ya kasance makamai suna suna tawowa suna zuwa kasar Najeriya idan haka din ne me yasa ba za a tsaye da wannan makaman ba sannan kuma mun san cewa Boko Haram din nan sun shigo kasar nan sun fara abubuwan su bai fi shekara tara zuwa goma ba wanda kuma akwai suke tawaye a Nijar wanda kuma sun dade suna tawaye shin idan da gaske ne me yasa makaman nan ba su koma wurin yan tawaye Nijar ba sai a ce su zo Najeriya sannan kuma ana cewa me yasa ba za a hana wa'annan makaman su shigo ba idan ka lura duk dalilan da hujjojin da ake wa cewa wa'annan yan boko haram din suna da makamai za suna da hujjojin ba su da tasiri amma magana da in koyi yake tambaya cewa ta ina makaman nan suka zo ya aka yi suka shigo cikin ƙasa. kawo yanzu dai fadar shugaban ƙasar bata mai da martani ba ga kasidar gwamnan jihar adamawan hakanan ita ma ƙungiyar gwamnonin arewa bata ce ufan ba tukunna yayin da kuma al'umma suka zura ido su ga matakin da gwamnonin arewan za su ɗauka yayin da zaben shekarar dubu da goma sha biyar ke kara matsowa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya